الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sunana abubakar abdulsalam muhammad gwale na bukaci in yi wannan video live nan take baya ga abubuwa na takaici da na dinga ji yanzu a social media da kuma jiya da shekaran jiya tun bayan faruwar wannan tsiye da aka yi wanda alhamdulillahi rundunar sunna ta ci nasara akan rundunar ɓatanci ga sahabbai da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haƙiƙa eh, kowa ya ga irin abin da ya faru game da abin da ya shafi wannan al'amari na tsitsiye kuma ba abin da za mu ce da allah subhanahu wata'ala sai godiya muna gode masa a bisa damar da ya bayar duniya ta ƙara jin irin wannan ƙazantar da wancan bawan Allah mai suna Abdul Jabbar Nasir Kabara yake yadawa da sunan karatu kuma alhamdulillahi a wato muka ji muka gani wato ainihin 'yan uwa sheikh dr rabiu umar musa da malam kabiru bashir abdulhamid da malam abubakar sani matsatai da malam mas'udu hotoro suka wakilci al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna to muna jin da yawa wa'yansu mutane suna fitowa suna bayani akan wai ba a yi masa adalci ba wajen zaɓar alkali har na ji wani ah, mai suna sharif shibli ko menene yana da'awar cewa ya kamata a ce alƙalai uku aka sa ko alƙali sama da ɗaya kuma ya kamata a ce wato alƙalin a ɗauko shi daga kowane ɓangare to abinda muke so shi wannan bawan Allah ya fahimta da sauran masu irin ra'ayinsa da tunaninsa shine na ɗaya duk duniya duk duniya tsari na muƙabala ko munazara ko tattaunawa irin wannan ta ginu akan a samu mutum ɗaya wanda zai zama shi zai yi alƙalanci wancan karan da aka ce an ayyana mai girma farfesa shehu galadanci allah ya ƙara masa lafiya da mai girma ubanmu farfesa eh, sani zaharaddin su zama moderators bai wai saba wa doka ko ƙa'ida ba amma ka duba ka gani irin tsarin da ake yi na irin wannan munazarar misali akan abin da shafi munazara ta addini an yi munazara tsakanin ahmad didat allah ya ji kansa da rahama da wasu daga cikin fitattun fastoci na addinin kirista za ka ga da yawa daga cikin masu yin alkalancin na ɗaya ba a sa sama da alkali ɗaya alkali ɗaya ake sawa na biyu kuma idan an tashi munazarar za ka ga alƙalin ko dai ya fito daga ɓangaren musulmai kamar munazararsa da shi da jimi swagat ko kuma ya fito daga ɓangaren kiristoci wannan duka ba matsala ba ne abin da ake lura da shi shine dalilai da kuma ka'idoji da aka shimfiɗa waɗanda su ne za su hukunta tafiyar da munazarar wannan ta ɓangare ɗaya kenan kwanan nan an yi munazara tsakanin sheikh munkis as Allah ya ƙara masa lafiya wanda yake rabi'atul alam al-islami tare da wancan bataccen rashid hamami ko himami wannan tsohon dan maghrib maroko da ya ridda ya koma kiristanci wanda ya zama moderator din wanda ya zama alkalin shine kirista ne kuma ya fito ya faɗa ya ce kirista ne kai ka sani a ransa ba zai so a ce munkis ne zai ci nasara ba amma da yake akwai ka'ida da shar'ai da aka shimfiɗa a farko ya samu musulmai ba mu ji muna da wani haufi ba da mun ga an yi compromising ko an yi abin da ya ci karo da wato ainihin asalin sharaɗai da kuma dalilan ka'idojin eh, da aka sa na munazara to anan ne muke da bakin da za mu fito mu yi magana mu ce ba ai mana adalci ba sannan munazara ta addini ta gudana tsakanin wato mu ce kamar kanatul eh, mustaqilla tsakanin bangaren sunna da shi'a wanda shi hashimi kowa ya sani ba shi'i ba ne kowa ya san sunni ne amma ya tsaya a tsaka-tsakiya ƙa'idojin munazarar su ne suke hukunta adalci ko rashin adalci na haka babu laifi don an ɗauko alkali daga ƙadiriya ko tijjaniya ko ɗariƙa ko ba ruwan abin abinda ake so shine shin ƙa'idar da aka saka akwai adalci a cikinta ko babu kuma duk wanda ya kalli abin da ya faru zai san cewa mutumin nan an masa ƙarshen adalci kai bayan adalci ma har da karamci an ba shi tsaro an ba shi dukkan wata kariya an karrama shi an girmama shi wato na jima ina jinjina wa kwamishinan yada kwamishinan addini addini tahir baba impossible a wannan gabar ya ci ayaba masa ba irin girmamawa da kai zuciya nesa hatta lokacin da aka ba shi dama wato yayi bayani lokacin da aka ɗan samu gap nan kowa ya ji bayaninsa a ciki ya ƙara fito da ka'idar dole a mutunta wannan mutumin da aka kawo shi domin ya cancanci a mutunta shi kuma a lura a ji ai wannan abin da shi ya nema a yi masa a matsayin adalci a haɗa shi da malamai gwamnati ta karɓa ta amsa kafa amanta fa yana cikin wato yana ƙarƙashin dokar hana shi tsayar da maganganu akan abin da shafi addini da kuma hudubobi da sauransu wanda gwamnati ta yi haka ne saboda maslaharsa shi kancin kansa a karo na farko domin kowa ya ga abin da ya faru yadda aka fusata mutane da aka taba martaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mutane suka tsunguma suka je gidan wanda aka tuhuma da taba martaba annabi sallallahu alaihi suka rushe gidan wanda a cikin gidan akwai iyayensa akwai waɗanda su basu ji ba basu gani ba kuma kowa ya sani tarin jama'ar da muke da su wallahi akan an taɓa martaba annabi sallallahu mu ba za mu iya control din jama'a ba gwamnati ma ba za ta iya ba amma idan aka ji an tsaya duk to shi kansa samun rangwame ne gare shi da kuma samun tsaro a rayuwarsa to amma muna jifa yana fitowa ko yaransa suna fitowa suna ci gaba da yada wannan kazamar da awar tasa a social media amma duk da haka da aka zo wajen ba ma a bijiro da wannan maganar ba sai aka taƙaita a iya abin da ya tara mu wanda shine bijiro masa da waɗannan tambayoyin shi yana batun cewa wannan al'amari ne an shirya shi a fahimtar sa haka nan kawai za a taho ba a shirya ba shi a tambaye shi bai shirya ba waye masa inkari akan shirin nasa shiri wajibi ne kuma mu muka kai ƙara kuma ga abin da muka kai masu ƙara a kai korafi a kan yana taɓa mutunci manzo Allah sallama gwamnati ta ce mana tana buƙatar dalili muka kawo dalili kuma dalilin nan aka yaɗa shi shi ma ya ji duniya ma ta ji yaransa sun ji sun yi maganganu a kai sun gaza su samar da hujjoji da dalilai hatta a irin maganganun nasu ma da suka yi sa'annan kuma aka ƙara gaya masa cewa akan wa'annan maganganun za a tattauna shi yanzu don Allah har ya gaza samun amsa da hujjar da zai iya bayarwa a wurin a wayannan maganganun sai bayan ya gama ya tafi kuma a ce ba a masa adalci ba sannan shi wannan sharif da yake magana cewa wai alkalin shi kowa ya sani dan izala ne kuma sannan ya faɗi wa'insu maganganu haka da ba su dace ba a fahimtar mu game da abin da ya shafi Profesa Salisu Shehu. mun ji mun yadda profesa salisu shehu dan zane amma don girman allah wani minti ya tauye wa abdul jabbar a cikin mintunan da ya kamata ya yi magana a cikinsu dukkan mintunan da aka tani don masa sai dai ma ya rage lokaci ya miko abin magana duniya duk ta gani yanzu fa an wuce lokacin da muka je wajen sa lokacin da mala alkasim muka yi masa namu tsiyan a cikin gida mun yaɗa duniya ta gani sai ce mun daddatse kuma ya kasa fito da wanda ba a daddatse din ba karshe ya fito ya dinga murguɗa maganganu yana caccanjawa to yanzu an huce irin wannan lokacin duniya ce ta social media sannan kuma da da farko mun damu da gwamnati ta kiyarda a yi live da mun damu kafin mafahimci hikimar wallahi sai daga baya ce gwanda da Allah ya sa gwamnati ba ta yi live ba domin mutane da suka dinga jin kazaman maganganun nan domin wasu ba su iya kasa kunnen su su saurari wa'annan kazaman maganganun nasa ba sai a lokacin da aka sa yanzu da an bar abin live ana ji ana gani wataƙila fa za ka rasa mutanen da ba su da nutsuwa ba da za su iya sabawa doka la'alla ko ba komai su ta da hankalin mutane a wannan lokacin amma da aka bari sai da aka gama aka yada wato kaga wannan abu ya zama kenan an yi hikima a wajen yin haka sannan kuma duk wanda yake da'awar cewa ba a ba shi dama ya shigo da waɗanda za su ɗauka masa ba an wa ba ba mu dawa mu shigo da waɗanda za su ɗauka mana gwamnati ita ta haɗa abin nan kuma da ta haɗa abin nan karamci ta yi masa bayan adalcin ma aka ƙara aka kai masa karamci aka ba mu ƙa'idan mu zo da mutum goma sha biyu jama'a ku duba gamayyan malaman nan fa wato wata rumfa ce ta samawa al'ummar musulmai ba ma na kano ba gaba ɗaya sama musu wani yanayi na kashe mugun tsatsauran ra'ayi na saɓani da kuma samar da wata hanya da za a iya taimakawa al'ummar musulmai sawa'un ta fuskar addini kai tsaye ko ta fuskar agaji na rayuwa da sauransu wanda a ciki akwai 'yan izalan irin mu kenan a ciki akwai 'yan ɗariƙa ɗariƙan ma akwai 'yan ƙadiriya akwai 'yan tijjaniya idan ka ga yadda ake tafiyar da al'amuran a wannan ƙungiyar gamayyar nan abin zai burge ka akwai dattawa masu shekaru da yawa akwai matasa masu jini a jika akwai professionals wanda suna da kwarewa a wasu bangarorin kuma muna da yawa bangarorin nan namu suna da yawa yanzu ka kaddara akwai bangaren izala jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce Dr. Pakistan yake ta akwai bangaren izala wadda ta bangaren taniya Haya Jingir akwai bangaren ɗariƙar Tijjaniya bisa jagorancinsu la'alla su ma akwai matasan tijjaniya wanda su ma suna da su ta zartarwa da na su akwai ɓangaren ƙadiriya sa'an nan idan ka ɗauka ita kanta ƙadiriya akwai gidan manya-manyan malamai da ana iya wato akan mutunta su a basu wani jagoranci ko wani ɓangare sa'an nan idan ka koma akwai ɓangaren jama'ar ta tajididil islam sa'an nan ka koma akwai salafiyya wanda akalla yanzu na lissafa maka sun kusa bakwai ko takwas amma gaba ɗaya ta aka ce gamayyan malaman nan su zo da iya mutum goma sha biyu kawai iya mutum goma sha biyu tare da cewa su ne masu tatsiyan kuma ko da suka je ba mutum ɗaya aka ce ya kai ba ƙara ba ta aka ce gamayyar malamai ita ta kai ƙara ba mu yi inkari ba ba mu ce dole kowa sai ya shiga ba mutanen da za su iya kara da abdul dubban mutane ne suna da yawa ba iya Malam rabi'u da malam kabiru bashir da malam mas'udu da malam maɗatai ba ne kuna tunanin duk tijaniya malam maɗatai ne kaɗai zai iya ko kuna tunanin duk ƙadiriya malam mas'udu ne zai iya ko kuna tunanin duk izala malam rabi'u ne zai iya ko kuna tunanin duk salafiya malam kabiru ne kaɗai zai iya ai ba akwai mutanen da duk za su iya da yawa amma duba da a tsarin da hukuma ta yi iya mutanen da aka ba mu iya su muka taɗaita a kansu kuma ba a yadda mu zo da ko mutum ɗaya cikin 'yan social media mu ba hatta wanda yake danna eh, kasa ɗin idan mun bukata yana cikin mutum goma sha biyun da aka bamu mu shi gwamnati ta gayyato observers abinda ake nufi da a gayyato observers masu ruwa da tsaki waɗanda za su sa ido kuma fa har izuwa yanzu fa shi malam salisu shehu ya yi bayani ne a bisa amanar da aka ɗora masa ta ya kula da cewa kowa ya tsara lokacinsa kuma ya bayyana ra'ayinsa game da abin da ya gudana kuma ya kafa hujja da abin da ya gudana kuma ya sa mutane su zama shaida yanzu shi kansa da ya yi wannan bayanin nasa na jiya a talata wanda aka saki a jiya talata yau ina maganan nan laraba sha hudu ga wata kuma hudu ga watan zulhijja 1442 ai da ya faɗi maganar bai faɗi cewa a cikin kasar ɗin akwai inda aka goge ba da a ce ya faɗi akwai inda aka goge watakila sai mu ce to shikenan muna iya tuhumar gwamnati cewa an goge wani abu kuma ya faɗi menene aka goge ɗin ya ce ai ba a faɗi daidai waje kaza da na ce kaza ba ko da na amsa kaza ko da na buɗe littafi kaza haka bai faɗa ba ya kamata a kula a yi adalci sannan kuma duk da haka fa duk ta ɗare malam salisu shehu shi ne ya alƙalanci ko ya zama moderator ya kula da ya jagoranci ma zamu ce amma a gefe guda kuma akwai rapatuwas masu rubutawa waɗanda su ma kuma wasu alƙalai ne wanda za su yi rubutu su miƙawa hukumar addini religious affairs su ita ma religious affairs ba ita za ta yi hukunci ba jama'a ku lura ita ma rahoto za ta rubuta ta kai wa gwamnati ita ma gwamnatin ba wai gwamna ne zai zauna ya ce a yi masa kaza ba wannan rahoton da wannan abin da rafatuwar suka rubuta da wannan abin da malam salisu shehu ya faɗa da abin da ya bayyana aka ji karara a kunnuwa a rediyo aka gani a talabijin aka gani a social media za a haɗa watakila da reaction na mutane da feedback da aka samu gaba ɗaya za a tattara sai kuma a kai a yi rubutu kuma a kai shi inda za a gurfanar da shi a gaban kuliya shi kuma kuliya ba mahaukaci ba ne ba sai dai kawai idan ya zama ƙarshe eh, eh, saboda an zo za a kara gaskiya don haka duk wanda yake cikin hall ɗin abin tuhuma ne duk wanda ya alƙalanci abin tuhuma ne gwamnati abar tuhuma ce kuliya ma abar tuhuma ce sai ya zanto kawai wanda ba abin tuhuma ba shine abdul jabbar da kuma wanda duk ya tafi siyarsa. jama'a ya kamata a tsoron Allah kuma ma muna ma tuhumar duk wani wanda yake fito yake kare Abdul Jabbar ya fito ya faɗi a wani bangare yake in har mutum ya isa ka zo ka ce ni daga bangare kaza aqida ta kaza ni Abubakar Salam gwale a matsayina na ahlus sunna a matsayina na dan izala dan garin Kano ni na tabbatar da cewa an yi adalci kuma abu ya gudana yadda ya kamata ya gudana Allah ya saka wa gwamnatin Kano da alkhairi kuma Allah ya saka wa malaman da suka wakilce mu da alkhairi kuma ubangiji ya ci gaba da taimakon gaskiya kuma muna zuba ido mu ga me zai faru abin da muke so shine wanda duk zai fito ya soki lamirin abin nan ya fito ce ni a matsayina na wani dan bangare kaza ko a wani bangare kace ka faɗa sai mutane su maka hukunci amma sai mutum ya fito ya buya da wani abin da ba a sani ba ko ba ma a gane da wani bangare ke ba ungul da kan zabo ya ce kaza da kaza sannan duk tun da aka fara maganan nan malaman nan namu tun da kan Dr. Rabi'u zuwa kan malam Kabiru zuwa kan malam Abubakar maratai zuwa kan malam Mas'udu Hotoro dukkansu in za su faɗi sunansa da ladabi malam Abdul kai malam Mas'udu ma ta yake cewa malamin ba ma ya kama sunansa ban iya jin inda malam Mas'udu Hotoro ya kama sunansa ba ma ce masa malam Abdul malamin yake ce masa kuma sa'annan tun da aka fara ba a taɓa shaksiyarsa ba ba wata shaksiya tasa da aka taba sannan kuma shi wancan da ya yi yake cewa wai a har yanke masa hukunci ake ana ya tuba to yanzu misali so yake malaman mu su fito suna cewa a kashe shi kai tsaye a wurin mukabala ai mu ba mu ki a yau abdul ya fito ya ce jama'a na gamsu da maganganun da ƙungiyar gamayyar malamai ta ta faɗa a matsayin kuskure kuma na yadda na ɗauka kuma na gamsu cewa insha Allahu zan gyara kuma zan je in gyara waɗannan maganganun a cikin littattafai na kuma ya ku mabiyana da kuka wannan da ku sani ni ɗan adam ne ajizi ne tawili ne a zato na ina kan gaskiya ku yafe ni ku gafarce ni wannan matafiyar da na tafi a kanta ba daidai bace ku saurare ni a karatuttuka na gaba kuma a littattafai na zan gyara ta kamar yadda aka yi min gyara kuma ku gafarce ni sa'an nan kuma na barranta daga dukkan wani wanda ya doge akan wannan koyarwa wallahi in ya faɗa haka in Allah ya duba zuciyarsa da ikhlasi sai ya fuskanci karanci da adalcin da watakila shi da mu ma ba mu taɓa zato ba kuma Allah ba zai taɓa taɓar da shi kuma mu shine abin da muke nufi duk wanda ya ce la'ilaha illallahu burin ya shiga aljanna ba ma burin wani wanda ya ce la'ilaha illallahu ya shiga wuta wanda duk ya ce la'ilaha illallahu burin ubangiji Allah isa ya gane ya shiga aljanna Allah ya sa ya yi aikin da la'ilaha illallahu ta ƙunsa domin ya shiga aljanna abin alfaharinmu ne a ce al'ummar annabi sallallahu sun karu koda da mutum ɗaya ne ba abin alfaharin mu ne a ce mutum ya bi tawagar iblis ba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kusakuran mu Allah ya sa ya gane masu kuma tuhuma a gwamnatin kano ko kuma tuhumar tsarin da aka gudanar game da abin da ya shafi wannan munazara ko tsaye to muna ba su shawara su ji tsoron allah su daina masu neman suna a cikinsu su sani cewa wallahi babu abin da yake cikin shahara sai damuwa a hana ka sakat a hana ka hutawa a hana ka lokacinka a hana ka gudanar da rayuwarka a yanayi na ɗabi'a ta rayuwa kuma ba abin da shahara za ta gadar maka sai gururi ka bari in Allah ya kaddara maka sai ya sanya kaunarka da soyayyarka da saninka a cikin zukatan mutane idan masu neman kuɗi kuma su sani cewa bata'ud duniya qalil mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah kada mu cika baki kada mu dinga kokarin lalle sai mun murguda eh, eh, eh, gaski wato sai mun murguda yanayi ya bi san mu ba wai gaskiya ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dan uwanku a musulunci almajiri abubakar abdulsalam muhammad abu Barik gwale daga nan birnin kano ah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu